Sashen Hausa na murya Amurka yake muku magana da wannan safiyar ranar Litinin 20 ga watan Maris shekarar 2018 kan mitoci da suka hada da 40-49 da kuma 60. A jamhuriyar Nijar ana iya jin mu ta tashar mu ta VOA Africa zango 200.5 ko kuma ta gidajen rediyo amfani fara'a sarauniya nomad dalal da niya sai kuma alfa radio a birnin kuma sun gana yayin da a duniyar gizo ta intanet kuma za a iya samun mu a voa ko kuma sashen hausa.com jama'a barkanmu da warhaka baba yakubu makeri ne tare da grace alheri abdu za mu gabatar muku da shirinmu na wannan lokacin Kafin ku ji mu ga kanan labarai. To baba shugaban Amurka Donald Trump ya bayyana wani shiri jiya litinin da aka daɗe ana jira na shawo kan matsalar miyagun kwayoyi Shugaban ƙasar Turkiya ya bayyana niyyar Sa ta faɗaɗa ayyukan soji a wuraren da ke ƙarƙashin ikon kurɗawa a Siriya. Kana masu gudanar da bincike na Amurka sun ce bom ɗin da ya tarwatse ranar Lahadi da yamma a birnin Austin na jihar Texas an tada shi ne da wata waya. To madalla kanan labaran kenan bayan kun gama jin labarai za ku ji cewar babban alkalin tarayyar najeriya ya bayyana matukar damuwansa ga yadda wasu alkalai ke jin kafa wurin gudanar da shari'a a najeriya dole chief jaji ya yi magana in ma bai yi magana ma za a yi mamaki akwai doka da aka sa na gaggauta yanke shari'u to har yanzu babu tsawatarwa da ake wa alkalai nan an bar su kara zube a jihar neja kuma an shirya wani taron bita ne wa matasa domin nuna musu haɗarin da ke tattare da shiga bangar siyasa yayin da ake shiga kakar siyasar shekarar 2019 a nigeria. Gwamnati jihar Naija ba zai yadda ba, mun gaya mun ba mun ga masu eh, jami'an tsaro. Duk wanda ya sa ya taka doka to security agency ana nan ana harare su Ali Mustapha Sokoto kuma na tafi da shirin sadan tsaka bai wuya amma duk sai bayan gama shan labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da asuba ga cikakkun labaran mai karantawa Alheri Grace Abdu. Shugaban Amurka Donald Trump ya bayyana wani shiri jiya Litinin da aka daɗe ana jira na shawo kan matsalar miyagun kwayoyi a wani jawabi da ya gabatar a manchester jihar new hampshire Trump ya yi alwashin samar da yanayi da yara za su girma ba tare da fuskantar matsalar miyagun ƙwayoyi ba. Ya ce za mu haɗa hannu mu shawo kan dogaro ga miyagun ƙwayoyi a Amurka baki ɗaya. Trump ya ce idan ana so haka ta cimma ruwa tilas ne a shiga kafar wando ɗaya da dillalan miyagun ƙwayoyi. Ya ce idan ba mu tsaya da gaske kan masu safarar miyagun ƙwayoyi ba aikin banza muke yi. matakin da za a ɗauka kuma ya haɗa da aiwatar da hukuncin kisa. Shugaban ƙasar Turkiyya Recep Tayyip Erdogan ya bayyana niyyarsa jiya Litinin ta faɗaɗa ayyukan soji a wuraren da ke ƙarƙashin ikon kurɗawa a Siriya bayan kakkaɓe su daga tungarsu da ke Afrim. Erdogan ya ce dakarun ƙasar Turkiyya za su tunkari birnin Manbij da kuma an arab da kuma ake kira kobani a syria a waɗansu garuruwa da ke kan iyaka turkiya da syria a gabashin tekun euphrates faɗaɗa wuraren kai sumamen na iya janyo rikici da amurka kawar wato ƙungiyar tsaron haɗin gwiwa ta NATO, yankin kan iyakan na ƙarƙashin ikon dakarun kurɗawa da amurka ke marawa baya yayin da ake girka dakarun amurka a manbij a yunƙurin kakkaɓe miyagun is amurka tana kuma fargaban taɓarɓarewa halin rayuwa a frim inda rahotanni ke nuni da cewa farin kaya ba su iya samun ruwan sha mai tsafta ba a halin da ake ciki kuma hukumomin Turkiyya sun tsare waɗansu mutane hudu da aka samu da sinadarin haɗa makaman nukiliya a cikin motarsu an gano sinadarin da ake kira californium lokacin da aka bincika motar a unguwar fuskala da ke ankara jiya litinin a wani yaƙi da 'yan fasa kwauri. 'Yan sanda sun ce mutanen hudu suna cikin wani gungun masu aikata laifuka da ke niyyar sayar da sinadarin da ba safai ake samunsa ba a kasuwar bayan fage kan kuɗi sama da dala miliyan saba'in. duk da ci gaba da kushewa shugaban kwamitin bincike na musamman robert mueller da shugaba donald trump yake yi fadar white house ta musanta cewa yana niyyar korar shugaban kwamitin da ke binciken ko an aikata laifi a hulɗar kwamitin yaƙin neman zaben shugaban ƙasa na Trump a shekara ta 2016 da Rasha. Mataimakin sakataren watsa labarai a fadar White House Hogan Gidley ya shaida wa manema labarai a cikin jirgin sufurin shugaban ƙasa jiya Litinin cewa babu wata tattaunawa da aka yi ko hira game da cire Mr. Mueller. kakakin ya bayyana ɓacin ran shugaban ƙasar da binciken da ake gudanarwa kan ko kwamitin yakin neman zaben trump ya yi wata hulɗa da bata dace ba da 'yan ƙasar rasha shugaban ƙasar ya hakikanta cewa wannan ce bita da kullin siyasa mafi girma a tarihi in ji gidley ya ƙara jaddada abin da shugaba trump ya wallafa a shafinsa na twitter da safe yadda trump yake caccaka mula a dandalin sada zumunta ya haifar da damuwa cewa mai yiwuwa shugaban ƙasar zai cire shi abinda kuma zai haifar da rudani ga ƙasar amurka ta fuskar tsarin mulki bisa ga cewar 'yan majalisa da masu sharhi kan harkokin shari'a da kuma masanan tarihin shugabancin amurka to kuna shan labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc 'Yan sa'o'i bayan da shugaban kasar Rasha Vladimir Putin ya lashe zaɓe, jami'an fadar White House sun ce nasararsa ba ta ba da mamaki ba, kuma ba su da niyyar shugaba Donald Trump zai kira Putin ya taya shi murnar lashe zaɓe. Wani kakakin fadar White House Hogan Gidley ya ce Amurka za ta yi aiki tare da Rasha idan akwai damar yin haka. Gidley ya ce za mu ƙarfafa dangantaka da Rasha, za mu kuma ja daga idan Rasha ta yi wa muradunmu barazana. sai dai za mu kuma nemi hanyoyin aiki tare idan za mu sami biyan bukatunmu sakamakon zaben da aka fitar jiya litinin ya nuna putin ya lashe zaɓe wa'adi mulki na hudu da kashi saba'in da bakwai cikin ɗari na kuri'un masu sa ido kan harkokin zaɓe na ƙasa da ƙasa a moscow da suka hada da jakade jan peterson na cibiyar harkokin tsaro da haɗin kai sun bayyana cewa babu hamayya ta zahiri a wannan zaɓe. daga ƙarshe masu gudanar da bincike na amurka sun ce bom ɗin da ya tarwatse ranar lahadi da yamma a binan austin na jihar texas an tada shi ne da wata waya kuma ya fi sauran uku da suka tashi a baya nagarta hukumomi sun ce mutane biyu 'yan shekaru kimanin 20 sun ji rauni a fashewar ta baya-bayan nan da ta auku a jihar da ke kudu maso yammacin amurka babban jami'in 'yan sandan birnin austin brian marley ya ce dukansu sun ji munanan raunuka a hadarin sai dai suna cikin hayacinsu a asibiti inda ake musu jinya jami'an hukumar binciken manyan laifuka na amurka christopher combs ya ce amfani da wayar tada shi da aka yi wani sabon lamari ne. jerry grace audu kenan aka saurara da labaran duniya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc madalla jinkiri da ake samu wurin tabbatar da shari'a a kotuna a najeriya na kara dagula al'amura a kasar lamarin da ya kai ga babban alkalin najeriya ko kuma chief justice a turance walter onogan ya ce yanzu da lada ya isa Ga rahoton Hassan Maina kaina akan haka. Da yake buɗe babban taron alkalai na ƙasa a nan Abuja. Babban alkalin kotun kolin Najeriya, mai shari'a Walter Onogen, ya nuna damuwarsa kan wagegen gibin da ke akwai tsakanin manya da ƙananan kotuna musamman a matakan jihohi. Al'amarin da ya ce shi ke zama umar launa na ƙananan kotunan. Mai shari'a Onogen ya ce in ana son cimma nasara dole a ciki gibi musamman a fannin 'yancin cin gashin kai, samar da kayan aiki da ma kuɗaɗe a fannin shari'a na matakan jihohi. babban alkalin kotun kolin Najeriya kazalika ya kuma bara kan irin jinkirin da ake samu wajen gaggauta yanke hukunci a shari'u a kotunan ƙasar nan. Jinkirin da ake samu wurin gaggauta zartar da hukunce-hukunce a kotunan ƙasar nan babban abin damuwa ne a gare ni, kamar yadda kuma dole ya zama babban abin damuwa a gare ku. Wannan wani al'amari ne da ba za a amince da shi ba, a don haka akwai bukatar sake duba tsarin shari'a shari'ar mu. Barista Modibo Bakari wani lauya mai zaman kansa ne a nan Abuja. dole chief jaji ya yi magana in ma bai yi magana ba za a yi mamaki to akwai doka dubu biyu da goma sha biyar wanda ya nuna shari'u da suke gaban alkalai musamman kotuna kasar hawa biyu ne akwai lower bench kananan kotuna na kauyuka da wasu kamar majistare zuwa ƙasa da kuma kotuna na daga high court da kuma makamancin high court har zuwa kotun goli na ƙasa to wannan a kotuna inda su ne kotun na kwana first instance wato high court da kuma federal high court da industrial court da sauransu akwai doka da aka sa na gaggauta yanke shari'u to har yanzu babu tsawatarwa da ake wa alkalai nan babu wani abu da ake kira monitoring ko surveillance da ake musu an bar su kara zube idan ka duba akwai abun damuwa sosai bangaren shari'a dai a Najeriya yayi kaurin suna wajen badakalar cin hanci da rashin gaskiya musamman ta da alƙalan ke jan kafa wurin gaggauta yanke hukunci a shari'un da ke gabansu domin ko a baya bayan nan sai da aka kori wasu manyan alƙalan ƙasar daga aiki yayin da ƙarin wasu kuma ke fuskantar shari'a yanzu dai abin jira a gani shine irin tasirin da ƙarin matakai da babban alƙalin kotun ƙasar ke ɗauka don tsarkake wannan sashi hassan mai na kaina muryar amurka daga abuja Nigeria. Alkali nura da duniya, alkali nura da duniya, shari'a yau tana sa kowa da ta Toma da la'agai da Hassan mai na kaina. Hukumomi a jihar Niger Najeriya da ta yi ƙaurin suna wurin ayyukan 'yan bangar siyasa sun shirya wani gangamin wayar da matasa akan hadarin da ke tattare da shiga ƙungiyoyin bangar siyasar don haka an yi kira da su guji irin waɗannan ƙungiyoyin. Ga dai Mustapha Nasiru tsari da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto. A yayin da aka shiga hada-hadar siyasar babban zaben shekara ta 2019 a Najeriya, hukumomi da ma masu riƙe da mukaman siyasar a jihar Niger sun dukufa wajen wayar da kan matasa illar shiga bangar siyasa. Bisa la'akari da yadda lamarin bangar siyasar ke ƙara ta'azzara a nan jihar Niger. A kan haka ne ma ɗan majalisar dattawan Najeriya mai wakiltar arewacin jihar Niger, Sanata Aliyu Sabi Abdullahi, ya shirya wani taron bita a kan mahimmancin sanin al'adun jama'a da kuma ɗorewar zaman lafiya a Kwantagora. Alhaji Abdullahi Baba'ara shi ne ya wakilci Sanata a wajen taron bitar. ya ce a yanzu lokaci ya yi da matasan ya kamata su yi wa kansu karatun ta natsu. Matasa su ne ainihin injin na, motar siyasa. So dole ne ko su, falka daga bacci, su hanga, su hango, su kuma san abin da ya dace da ya kamata da ya kamance su karan kansu da ya kamata su yi. kada su kuskura ko da wasa su bari wani ya amfani da su. Ma'ana a zo a zuga su a ce maybe su je su cimma wannan mutunci ko su yi wannan zanga-zanga ko su yi wannan zon duk wannan bai kawo ci gaba. Alhaji Tanko Tanko Baba Ahmad shine mai baiwa gwamnan jihar Neja shawara akan harkokin addinai da ya gabatar da jawabi a wajen wannan taro ga abin da yake cewa. Wannan taron muhimmancinta a wannan lokacin na ɗaya kaga muna cikin muna raya cikin wani karni da yake matasan mu basu da aiki sai fitina. Gashi ana tunkaran zaɓuɓɓuka sun yi kusa to kuma da sau da yawa matasan gane ake amfani da su gurin ɓanna insha Allah. al'ada da batun zaman lafiya. Al'ada rayuwa ce ita ce hanya na rayuwar al'umma. Wasu daga cikin mahalarta taron dai sun bayyana jin daɗin su. Sunana Abuka Dan Usmanu Angon Nasara gora. Sanin ka ne cewa yanzu matasanmu an shiga rudu. Za a ga cewa mutum yana ya mai da kanshi dan daban siyasa ko dan iskan siyasa wanda yake idan ya yi tunani wannan abin da gona yake ko shugaban kasa ko sanata ko rai wata ran shi in yi tsakan shi yana ya zama wannan matsayin. Sunana Ahmed Rufai Ara. Eh an ba an muna hisani. Kowannen mu an ba shi dubu hamsin. To dubu hamsin nan duk kowanne ya je dan buɗe dan kasuwanci ko ya yake ai an ci gaba gwamnatin jihar Niger dai ta ce ba za ta zuba idanu ga masu karya doka domin ta da fitina ba in ji mataimakin gwamnan jihar Alhaji Muhammad Ketso domin sufa gobe ma za su zama shugaba in ai masu ba za su ji daɗi ba in wani abu na kake so akwai hanyoyi wanda za a bi ka samu abin da kake so domin gwamnati jihar Niger ba zai yarda ba mun riga mun ba mun ga masu eh, jami'an tsaro duk wanda ya sa ya taka doka to security agency ana nan ana harare su mustapha nasiru batsari mura amurka daga mina a nigeria To madalla a gaida Mustapha Nasiru Batsari waɗannan shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan Washington DC. yanzu ko karfe ɗaya ne da minti goma sha biyar na dare a nan washington ga kuma shirinmu na gaba tsaka mai wuya ni ba ni kallon kwankwaso a kan mai fitowa ya yi jayayya da buhari juma'a muna fatan mun sami kula lafiya a wani sabon shiri na tsaka mai wuya Yau za mu yi maganar yiwuwar kwankwaso ya ja da Buhari a zaben shugaban kasa na tafi amma kafin sannan shin shi Buhari yana cika dukkan alkawuran da ya dauka a lokacin wancan kamfen da ya yi ci zaɓe a shekarar 2015 kuwa? Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya ce ya iya bakin kokarinsa wajen cika alkawuran kamfen gabanin zaben da 2015. A sanarwa daga mai taimakawa shugaban kan labaru Garba Shehu, shugaban ya ce sa ta dage kan tsaro, raya tattalin arziki da yaƙi da cin hanci da rashawa don dawo da Najeriya kan torba A nan shugaban ya ce al'ummar yankunan da Boko Haram suka fi addaba za su fi ba da shaidar sauyi da aka samu. Sakataren jam'iyyar APC mai mulki mai malabu ni ya kare matsayar shugaban. Babu mamaki yadda mutane suka fito saboda mu muka san halin da ƙasan nan yake ciki lokacin da shugaban ƙasar mamadu Buhari ya hau karagan mulki. ƙasan nan kusan ta durkushe. babu tsaro ba zaman lafiya kowa yana cikin fargaba babu ma mai nutsuwa balle ma ya san cewar ga inda yake Allah cikin ikonsa dawowansa kan karagar mulki wa'annan abubuwa duka gashi nan kowa yana ganin saukin su so dukkan al'amura din na rayuwa a bayan zaman lafiya yake. Tuwa da Nasiru El watakila idan ka cire sunan shi shugaban kasa muhammadu buhari ba wani suna yanzu a cikin jam'iyyar apc da aka fi ambato dangane da maganar zaben shugaban kasan shekarar 2019 kamar sunan tsohon gwamnan jihar kano injiniya rabi'u musa kwankwaso musamman tun bayan da tsohon mataimakin shugaban kasa atiku abubakar ya fice apc ya koma a tsohon jam'iyyar shi ta pdp Shi yasa shirin na yau da ke kawo muhawarar Isa ta fitan mafin da Buba Galadima zai soma da magana shi kwankwasa ɗin da kuma yiwuwar su takara a zaben baɗi ko a lemar APC ko a wata jam'iyyar ta daban. Abin da yake magana a akan abokinmu kwankwaso. Mm. Ni ina saye da jar hula yanzu ka gan za ka da fasu da farin riga da farin riga kuma eh. take to ni ko da nake kallon kwankwaso daban da yadda yake kallon sa bambancin shine ni na ga kwankwaso a jarumin da ya bulla daga arewa wanda zai iya fidda kise daga wuta ya fitar mana da matasa masu iya runguban zaki a sami yadda za a yi noma mai kyau yadda za a yi saboda haka ko ku sai nuna sha'awa da shi ma dai bai fito ya faɗa ba in ya fito za ku rufa masa baya kenan ina zuwa ina gaya maka ni ba ni kallon kwankwaso akan mai fitowa ya yi jayayya da buhari wani kallo kake masa ina kallon kwankwaso akan wanda ya fara taka ƙasa ya je ile ife da aka yi kisan yan arewa wannan ya cancanci yabo da aka yi kashe-kashe a man bida kwankwaso shine na farko da ya bulla da kansa a bamga a cikin lokacin da ake azumi ya kai musu goron taimako wannan ya nuna a arewa babu da wani jarumi wanda ya fi kwankwaso yanzu na tambaya alhaji gobe ra'ayinsa game da eh, fitar mutane irin su tiku kai mai ra'ayinka game da fitar mutane irin su tiku daga jam'iyyar nan abin bakin ciki ne don duk inda mutum kamar atiku ya ce ya bari to za a barna da yawa kafin a mai da wani kamansa amma ni har yanzu ban tabbatar da atiku ya fita ba atiku ya fita kam a'a ai atiku wa na ne kuma ni na san temperature na jikin atiku amma ya fito ya ce ya fita ya faɗa ne da ko ya faɗa ni na ce maka ban yadda ba ka san dalili na yau idan da in akwai dalilin da ya sa aka sami tawaga babba ta je ta sami mai girma wazirin adamawa aka sunkuya masa aka ce lamido min tubi min dotor ma waɗu munya suna roƙon ka kai haƙuri ka yafi apc mun san rashin kunya da aka maka ta wasu hanyoyi daban-daban mun san kuma amma san zargin da ya yi ɗaya daga cikin zargukukan da atiku shi ne cewa kamar yadda wanda alhaji guba yake faɗa ne sun zo sun taka muhimmiyar rawa amma ba a neman shawarar su ba a kawo da su ba duk wannan ba kana cewa za a zauna a gyara an shekara wajen uku yanzu ana mun duk wannan abin eh. ba abin da sabon abu ne a atiku atiku yana nan da raifa wata gwamnati ta kashe 'yar aduwa wanda yake banda abubakar babansa amma ba shi da cewa wata gwamnati ta kashe 'yar aduwa a'a ta ce maka ko menene banda abubakar babansa da uwarsa da ta haife shi ba dan adam a duniyar nan da ya wuce 'yar aduwa wajensa amma ya yi kuka ya kuma ya fi to a tiku in an zo an roke shi fi a zai yi ni ya ne dawowa kana magana kamar kai kana jin duk mutanen da aka yi laifin nan kawai abin da suke bukata a jiya kuma kwasa musu wallahi wallahi bai wuce haka ba ba abin bai wuce haka me abin da nake so in ce shi ne akwai mutane da yawa wanda suke zaune a APC mm. wanda suna jiran tsammani za a zo a ba sa za a zo a'a za su zo su samu wani abu eh. eh kuma akwai mutane da yawa da suke ciki yanzu ba za su iya cewa komi ba domin ɗan abin da suke guiguya eh. ran da fa gangar ta yi zaƙi hadiri ya ɗauki harama za a ga abin da bai taɓa aukuwa ba a siyasar najeriya hmm. kamar yadda ni na sani domin muna mu'amala da mutane da yawa mutane da suke zuwa suna ma faɗa a gidajen rediyo da talabijin eh. suna ma yabo in sun fito sai su kawo mana cappa cewa don allah ku yi haƙuri hmm. kawai fa muna yi ne saboda abincinmu hmm. kuma ai a bayyane ministan wannan gwamnati ma ta yi irin wannan magana kuma maganan nan da ta yi da mutanen da suke jikin gwamnati suna da basira hmm. ya kamata su ɗauke ta mutumiyarsu domin ta gaya musu abin da ba su sani ba akasarin wayanda suke gwamnati kawai rikiya suke yi to a gaya wa gwamnatin nan gaskiya ta yi gyara abubuwa ba sa tafiya daidai yanzu shugaban ƙasa ya ce zai buɗa majalisar zartarwarsa zai naɗa sabbin ministoci yau kwana nawa wata nawa yau wata nawa abin da ake so babba kar ya yi magana sai ya shirya sai ya yi tunani abin nan da yake so ya faɗa shin ya shirya yadda zai ilwatar da shi a cikin lokaci kaɗan aini na zaci daga lokacin da ya maganan nan kafin washe gari za a ga sunayen ministoci ni ana a alai buhari da ya tsaya zaɓe a shekarar 2015 me bambancin su da wanda zai tsaya 2019 a wancan lokaci an ce mutane yawa ma sun ci zaɓe a sanadin buhari ko guguwar buhari to ina so in baiwa duk mai rike da mukamin shawara hmm. kada kowa ya dogara da buhari kowa ya ta kansa halin kowa ya fidda shi in ka dogara da buhari shi ma buhari a wannan karan ta kansa zai yi ina tabbatar maka wannan ta kansa zai yi in ku ka tsaya cewa ka dogara da shi to abubuwa da suka auku a kano ake ta ƙoƙarin a gyara wanda mutane al'umma ba sani ba zai fa fito fili kamar me kai dai in da buhari zai je kano daga kaduna in aka gaya mana cewa zai zo karfe takwas zai bar gidansa karfe takwas ba za mu rubuta wa sarki wasiƙa cewa buhari zai iso fada da karfe biyu tun takwas ba, awa shida kuma sai sarki ya yi sa'a za mu iso fada karfe karfe biyun shin ka tambayi kanka minti nawa buhari ya yi daga airport wanda yake ɗaukan mu awa hudu awa biyar da zuwa fada kuma a da ba mu da ko ɗari kawai faɗan ma da tsaya tsaya tsaya da baki da baki muke yi mm. wane gaya wane mm. za a cika kano za ta ya mutse ta ai gumurzu mota tsaya tsaya tsaya mota sama dauka ake sama yaya za a yi an sayo mutane an ɗebo daga jigawa an ɗebo daga katsina an ɗebo daga ina a minti 25 kacal ya ɗauki buhari daga airport zuwa fadan kano jihohi nawa kake ji apc za ta samu matsala a cikin sa zaɓe na gaba wallahi sai abin da allah ya ni an ce ma sun rasa gabaki ɗaya ba zan iya musu ba saboda ba su ɗauko hanyar da za su taimaka wa al'umma ba yanzu ka ga abin da yake aukuwa daga, abuja zuwa kaduna zuwa kano akan hanya duk wanda zai tafi in ya je kano daga abuja sai ya je gun makanike ya isa lafiya kenan duk wanda zai tafi sai ya yi tare da ya yi ta kursiyu ya yi ta lahaula wala kota allah ya kai shi lafiya motarsa ta lalace amma an je an ɗauki hanya daga Legas zuwa Ibadan ana tona rami fiye da tsawon kan nan Aliyu a yi ciko da abin da ake kira sand cement stabilization biliyan 120 aka yi voting a budget a yi amma daga nan wanda in gaba ɗaya za a yi ru abin nan cire hanyar gaba ki ɗaya a yi sabuwa ba za ta fi biliyan 30 ba mu kuma mu muka zaɓi gwamnatin nan ya yi mummuni wani tasiri yake ji ba zai zaɓe na gaba zai iya taimako wani ya ci zaɓe kamar yadda ya a shekarar da ta gaba a shekarar 2015 barar da gaske kana jin tasirin sannan can da har yanzu yana nan yana nan abinda alhaji gobe yake faɗa ba haka ɗin bane kenan a tsaya a gani don siyasa hikima ne kuma hikiman nan bai bata ba yarima magana da alhaji gobe yake na ga shugabanni gaskiya muna wannan shiri ne na san buhari na jaridu sosai mm. kuma in ma bai jiwo suna ji suna gaya masa mm. wani irin kalubala yake fuskanta a zabe na gaba da shi da duk gwamnoni da yan majalisar apc da za su tsaya zabe Tuma da to bari mu ɗiga nan sai makon gobe Allah kai mu dawo mu ci gaba a madadin su bakin namu da kuma wanda suka taimaka aka kawo shirin musamman Nasiru Adamu Lekaya da Benjamin Gawan Ali Mustapha sakwata ne a Washington mun ba ku lafiya. Tuma la a gaida Ali Mustapha da bakinsa. Yanzu kuma lokaci ne da za mu kawo muku labarai amma wannan karin a takaici. Shugaban Amurka Donald Trump ya bayyana wani shiri jiya Litinin da aka daɗe ana jira na shawo kan matsalar miyagun ƙwayoyi. A wani jawabi da ya gabata a Manchester jihar New Hampshire, Trump ya yi alwashin samar da yanayi da yara za su girma ba tare da fuskantar matsalar miyagun ƙwayoyi ba. Ya ce za mu haɗa hannu mu shawo kan dogaro ga miyagun ƙwayoyi a Amurka baki ɗaya. Trump ya ce idan ana so haƙa ta cimma ruwa tilas ne a shiga kafar wando ɗaya da dillalan miyagun ƙwayoyin. duk da ci gaba da kushewa shugaban kwamitin bincike na musamman robert mueller da shugaba donald trump yake yi fadar white house ta musanta cewa yana niyyar kore shugaban kwamitin da ke bincike kan ko an aikata laifi a hulɗa kwamitin yakin neman zaben shugaban ƙasa na trump a shekara ta 2016 da rasha mataimakin sakataren watsa labarai na fadar white house hogan gidley ya shaida wa manema labarai a cikin jirgin sufurin shugaban kasa jiya litinin cewa babu wata tattaunawa da aka yi ko hira game da cire mr mula yan sa'o'i bayan da shugaban kasar rasha vladimir putin ya lashe zaɓe jami'an fada white house sun ce nasararsa bata ba da mamaki ba kuma ba su da niyya shugaba trump zai kira putin ya taya shi murnar lashe zaɓe. wani kakakin fada white house hogan gidley ya ce amurka za ta yi aiki tare da rasha idan akwai damar yin haka ya ce za mu karfafa dangantaka da rasha za mu kuma ja daga idan rasha ta yi wa muradunmu barazana sai dai za mu kuma nemi hanyoyin yin aiki tare idan za mu sami biyan bukatunmu to da wannan kuma muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci sai can da hantsi za a je ɗauki da saurayin shirye-shirye ba amma kafin mu yi sallama da ku muna mika gaisuwar fatar alheri da taya murna ga mrs das da babban danta sami a jos domin karuwar da namiji da suka samu a jiya da safe allah ya raya magaji muna kuma mika ta'aziyya ga iyalan gidan alhaji buhari mk a kwantagora na rasuwar shi alhaji buharin allah ji kanshi da rahama allah ya kara haƙuri da wannan ne kuma muka kawo ƙarshen shirinmu a madadin duk waɗanda kuka ji muryoyinsu a kan wannan shirin musamman ma grace alheri abdu da kuma wanda ya shirya ba da umarni malam sidi da injiniyanmu na wannan safiyan mr john baba ya kuma ke sallaba sai da hantsi.